أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على تمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina jin yau biyu ne ga watan rajab shekara ta 1435 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine dace da uku ga watan biyar shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na Shama'il Muhammadiyya. wanda yau za mu tashi akan darasi na hudu insha Allah idan ba ku manta ba um, muna kan bayani ne dangane da wato sifofin annabi sallallahu alaihi sallama na halitta sifofin annabi sallallahu alaihi sallama na halitta wanda yau ina jin za mu tashi ne hadisin sufyan ibn waki' haka ne ko tayyib malam ce kala haddathana sufyan bin wakiya kala haddathana humaid bin abdurrahman ar-ru'asi an zuhair an abi ishaq qala daga abi ishaq yake cewa mun yi tarjama wannan hadisin shi abu ishaq ne sahibin سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا bal mislal kamar wani mutum ya tambayi bara'u dan azib dangane da kyawun fuskar wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shin kyan fuskar annabi ta kai kyalkyalin takwabi irin an zare takwabi din nan ka gaina walai-walai sai ya ce da shi ina aikin fuskar manzan Allah ta fi takwabi mislal kamari kamar wata wajen haske sallallahu alaihi wa sallama to wannan yana nuna mana husnu baya'i wacce rasulillah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Allah ba shi fuska mai haske kuma har ake kwamanta haskensa da wata ba wai don watan cewa ya fi annabi ba tunda mun karanta riwaya ma akwai riwaya da aka ce ya ma fi watan sallallahu alaihi wa sallama to wannan kenan nam سفيان بن وكيع tayyib قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سميت أبا الطفيل يقول ناجي أبا الطفيل ينا تشيوا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanzu ina ba ku labari babu wani mutumin da ya saura a bayan ƙasa wanda da ya taɓa ganin annabi in ba ni ba mana a lokacin da yake ba da wannan labarin shi kaɗai ne sahabi duk sun mutu gaba ɗaya ya ce babu wani wanda ya taɓa ganin annabi yanzu a duniya in ba ni ba qultu sifhu mai ruwa ya ce da shi sifanta mun shi ya yake qala kana abyad malihan muqassada yace manzon Allah mutum ne farin mutum kyakkyawa malihan kalmar malihan tana nufin jamilan mutum ne kyakkyawa muqassadan ana nufin dan tsakiya tsaka tsaki ne shine mutawassit kenan kyakkyawan mutum ne mai tsakatsakin halitta sallallahu alaihi wa sallama amir bin wasila ibn abdullahi ibn amr shi ne ruwaito wannan an haife shi a shekarar hijira wasu kuma suka ce a shekarar da aka yi uhud ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yaro ya kuma haddace hadisan manzan Allah masu yawa kuma shine mutum na ƙarshe da ya mutu a cikin sabon annabi a duk duniya wanda ya zo ƙarshen mutuwa cikin sabon shi ne wannan bawan Allah Amir ibn Wasila ibn Abdullahi ibn Umar ko Amr kai shekara 110 shekara ta da goma bayan hijirar annabi ita ce shekarar ƙarshe da sahabin manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya rasu sai a rike sunansa sannan kuma a rike shekarar saboda ilimi ne wannan yana da amfani kwarai da gaske ko da wani zai zo ya ruwaito wani hadisi wata ran bayan wannan shekarun kuma ya ce shi sahabi ne ko a cikin riwayar a ce shi sahabi ne to sai ka gane cewa a shekara ta ɗari da goma babu wani daga shekara ta ɗari da goma bayan hijirar annabi babu wani sahabi dai wanda ya saura a bayan ƙasa Allah ji ɗansu da hama to wannan kenan sai kuma ya ce da ya ce sifuli shi tabi'in da ya ce a sifanta mun shi wannan yana nuna mana cewa ashe su tabi'ai da waɗanda suka biyo su da kyauta suna da sha'awar sanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake a halittarsa shi sa suke tambayan waɗanda suka san shi kuma ina maimaita muku kullum idan aka zo tambayan a ta annabi wa ake tambaya sahabbai saboda a duniya ba wanda ya san annabi ɗin in ba su ba ko to ko wannan kadai ya isa ya ba su matsayi ya isa ya ba su daukaka ya isa ya ba su daraja Allah ya kara musu daukaka daraja قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي ثابت الزهري قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم ابن اخي موسى ابن عقبه عن موسى بن عقبه عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال دقى عبد الله بن عباس يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه wannan hadisi imam tabarani ya ruwaito shi da imam tirmizi abdullahi dan abbas shine rawin hadisin abdullahi dan abbas dan gidan baffan annabi ne ma'ana babansa baffa yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abbas ibn abdul muttalib mahaifiyarsa ita ce ummul fadl bint al-harith ummul fadl bint al-harith an haife shi kafin hijirar manzon Allah da shekara uku mana kafin annabin hijira zuwa ga madina daga makka shekara uku kafin wannan aka haife shi kenan nan za ka iya cewa abdullahi dan abbas lokacin da maza Allah hijira ya je madina yana dan shekara nawa uku kenan yana yaro kenan ko yana yaro a lokacin da mushirkai suka tsare manzan Allah a makka a shi'in bani hashim suka tsare annabi suka hana shi shiga suka hana shi fita suka hana shi siyi suka hana shi sayarwa to a wannan lokaci ne aka haifi abdullahi dan abbas manzan Allah sallallahu alaihi wa lokacin da aka haife shi ya ɗauke shi ya rungume shi masa addu'a ma'ana abdullahi na basu ya dace da samun addu'ar manzon Allah lokacin yana jariri an ce a duk sabon manzon Allah ba wanda ya fi shi sanin alkur'ani fassara ƙur'ani duk sabai fassara ne ba wai hadda ba fassara saboda insha Allah duk aya in zaka karanta shin ayon alkur'ani ya karanta tafsiri to sai ka ji ga abinda da abdullahi ɗan abbas ya ce shi sa ya zama yana da manya-manyan almajirai irin su mujahid a duniya masana tafsiri shi karatun tafsirinsa a allo ake rubutawa allo yadda gardawa suke rubuta alkur'ani su yi ta niƙa shi su haddace shi to haka abdullahi na su yake ba mutane tafsirin su rubuta shi allo su je su yi ta haddacewa in sun haddace su dawo a ƙara musu wani ilimin almajiran suna cewa babu ayar da ba mu tambaye shi ba irin su mujahid ya ce na buɗe ƙur'ani tun daga aya farko haƙar shi ba wacce ban tambaye abdullahi dan abbas ba sai da ya bani jawabi kowace aya kuma mutum ne wanda yake ya shahara malam da gudun duniya abdullahi na abbas yana cikin sabbai maguda duniya ba sa son duniya wasu rungumi duniya ba sam ya jefar da ita a baya ba irin yadda ni da kai yanzu muke rayuwa don ita ba ka faɗi ka tashi don duniya kurum ka lahira mai kai tanadi wa lahira babu to su ba haka suke ba su suna rayuwa ne a duniya don Allah ya ce su rayu kuma ita ce mata ta takala da za ta kai su ga kiyama to bai kamata mutum ya hau sama ya tsaya ya bata lokaci akan tsani a hanya ba ko dai ka zauna a ƙasa ko ka hau sama ka je can amma ka tsaya akan tsani ai akwai haɗari sannan mutum ne mai kunya yana da kunya ya shahara da kunya yana da jin kunya hadisansa a duniya sun kai hadisi 1661 shi kadai bayan bayan abin da ya shafi ruwaya ƙwar'ani wanzan Allah ya masa addu'a ya ce Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wil Allah ka fahimtar da Abdullahi dan Abbas addini kuma ka koya masa ka sanar da shi fassara Qur'ani <clears throat> kuma Allah ya karɓi wannan addu'a insha Allah jama'a jama'a za ku gani makaranta makaranta za ku gani ana ta zuwa ana ɗaukan karatun Qur'ani fassara a wurinsa shi yasa babban makarantar nan ta Hijaz ta tafsiri shine shugabanta shine malaminta shine jagoranta ya rasu a garin da'if shekara ta 68 bayan hijiran, manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to shine yake ba mu labari yace kana sallallahu alaihi sallama aflaja zaniyataini manzan Allah yana da wushirya shine aflaja saniyatayn yana da wushirya nan hakwaransa na gaba ba a haɗe suke ba a ɗan buɗe suke an san dai wushirya to annabi yana da ita sallallahu alaihi wasallam duk wani abu na kyau dattijon nan masha Allah Allah ya bashi yace idza takallama ru'ya kan nuri yakhruju min baini thanaya idan annabi yana magana sai a ga kamar haske ne yake ta bulbulowa a tsakanin mushiriyar nan ka duba wani ikon Allah mana inda yana magana haske ne yake ta kulla haske kamar kana kunna torchlight yana fita daga bakin annabi ai waɗannan bayan Allah malam Allah ya nuna musu wato wasu mu'ujizoji da zai sa su ƙara imani cewa lalle manzo Allah aikake ne daga Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan kenan to yanzu kuma za mu shiga magana akan zoben annabi yaya zoben manzo Allah yake yaya zoben annabi sallallahu alaihi yake babu ma jaa fi khatamin nubuwwa babin da yazo yake magana akan zoben annabta ko da ke ba zobe ba afwan tambarin annabta nake so an ce tambarin nan da muke muka yi magana a kai karatukan da suka gabata na alamar wato rubutu na muhammadu rasulullah sallallahu alaihi sallama da yake bayan annabi a rubuce wannan alama wannan tambari khatam tambari shi ma zobe an sa masa suna khatam ne saboda a da stamfi nasu suna yin sa ne a jikin zobe kawai sai mutum ya sa mai zobe sai sa a mai sunansa a jikin zobe shine stamp ɗinsa so da an zo an kawo takarda da zoben nan kudin zai dangwali tawada sai buga to shi yasa aka ce da zobe shi ma mai khatam to me alakar shi kuma wannan tambarin da sa masa suna khatam shi ma wani tambari ne a rubuce yake mudawwar Muhammadu rasulullah a fatar jikin annabi sallallahu alaihi sallama a gadon bayansa a kafadarsa a sama nan ƙasan wuyansa ba da biro aka rubuta ba ba wanzami ne ya zo ya rubuta ya masa balli-balli ba shi da Allah ya halicce shi fito da shi da wannan shi ma ganin sa ya jikin shi don saboda da ni da kai mu daɗa samun yaƙini mu yi imani da manzon Allah nan da ake faɗa salasalama maganganunsa da ake faɗa mu yi ƙoƙari mu yi aiki da su kada mu yi sakaci kada mu yi sanya قال حدثنا أبو رجاء Sa'id, بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع ومسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو mislu zirrul hajala wannan hadisin bukhari da muslim da tabarani da imamu tirmizi da sauran malamai da surwaito shi <clears throat> rawan hadisin shine as-sa'ib ibn yazid in kun lura ibn sa'id al-kindi sahabi ne an haife shi dab da shekarar farko ta hijira annabi ma'ana shekara ta farko da annabi zai hijira dab da wannan shekara lokacin aka haife shi ya kasance tare da babansa lokacin da annabi ya yi hajjin bankwana suna tare shi ne wanda sayyidina umar ya sa shi a matsayin wakili a kasuwar madina sa ibn yazid ibn sa'id al-kindi shine na umar ya sashi a matsayin wakilinsa a kasuwa kasan su kai mutanen na masha Allah alaihi hatta a kasuwa akwai wakilan musulunci saboda a lura kar a cuci mutane kada 'yan kasuwa su kawo kaya jabu kada wani ya zo mai walawala ya yi ta cutar mutane kada wasu su zo su ainihin kawo ma matattun kaya a sayarwa mutane musulunci yana da wakilci a kasuwanni amma yanzu babu da wahala ka je ka ga wata kasuwa ga ofishin malamai alal akalli ma ko ba komai masu ba da fatawa duk wani ɗan kasuwa idan ya sayo wani kaya zai sayar ko riba ta shiga ciki ko kuma an yi wani kasuwanci gashi gashi halal ko ba halal ba ga ofishin malamai a je a musu fatawa babu kaga yana da kyau a ce musulmi su yi wa kansu wannan gatan kuma za su yi musu amfani malaman nan a kasuwanni alal kasuwar kaga tana da tsarki a samu 'yan al'amur bil ma'aruf wannan anil munkar ma'ina amma inda suke musuluncin sosai yanzu duba kamar saudiya wallahi ni da idona na sha gani mota ce guda ba ɗaya ba ba biyu ba ta jami'ai na tsaro da hukuma ta saudiya ta sanya duk lokacin sallah za su rinka bi suna koran mutane kowane mutum tunda lokacin sallah su guda ɗaya ne in an kira azahar to duk garin azahar ake a lokacin ba wani dan karfe sha biyu da rabi wani dan karfe daya wani dan sama wani dan kasa wani dan kudu dan arewa ba kowa duk sallah lokaci ɗaya ne haramin nan yana kira dula da ne za su kira to sai abi ana koran mutane ana ana koda mutane su zo sayan kaya kowa tafi da sallah kowane mai shago dole ya rufe shagonsa dole ne sai kaga Allah ya musu albarka a cikin kasuwannin su. muku yanzu ma juma'a da yawa ma wadanda ba sa zuwa juma'a da yawa sallar juma'a ba sa zuwa mai dan kokari shine shi zai tafi sai bar yaransa na kasuwa shi zai je juma'a amma yaransa su shiga wuta ba abin da ya dame shi so wannan ba daidai bane kuskure ne to wannan sa'id ibn yazid ibn sa'id al-kindi shine wakilin sayyidina umar a kasuwa a madina da ya ji labarin an yi wani abu na rashin kyautawa to za a sanar da amirul mu'minina to kaji yadda ake shugabanci kenan amma yanzu a nan kasar mutum zai zo kawai dan damfara ya zo kafa a tsakiyar kasuwa zai kafa abin nan ɗinsa shimfiɗa sai ya zo ya tara mutane yana damfara su ana kallo yan wala wala wala wala wala dama sunan su wala wala a walwale kurin a tafi ba wata hukumar da za ta yi musu magana ba wanda zai ce me yasa ake cutar mutane ko mutum ya je siyo kaya lalataccen kaya ana sane amma a bashi dama ya zo ya sayar wa mutane kurin ya lale kudin su kurin saboda ba musulunci ai muna cikin gurba wallahi an yi rashi rashin musuluncin nan ba karamin cutar da mutane ke ba a kowane bangare macuta maha'inta sun yawa a ko'ina a garin madina in a garin madina ne kawai shine sahabin da na ƙarshen mutuwa a madina ba a duniya ba wancan wanda muka faɗa a duniya ne to shi kuma wannan shine wanda yake na ƙarshen mutuwa ya rasu shekara ta casa'in da ɗaya kunga wancan kuma shekara ta ɗari da goma to shine yake cewa innata ta tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama kanwar mahaifiya ta koriyar mahaifiya ta je gurin manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai ta ce ya manzan Allah inna ibn ukhti waje dan yar uwata ba shi da lafiya mana ta kai kuka ne wa wa annabi cewa shi wannan sa'id ibn yazid bai da lafiya mana shi din shi ne mai ruwa shi ne bai da lafiya famasa masa ra'asi wa da'ali bil baraka annabi ya shafi kaina yayi min addu'a ta albarka ya masa addu'a da alheri yace Allah ya masa albarka haka annabi yake idan aka kawo masa yaro idan ya ɗauke shi sai ya shafa kansa sai ce Allah ya masa albarka Allah ya sa alheri a rayuwarsa irin waɗannan kalmomi su ya kamata mu koya mu rinka gaya wa ƴaƴanmu mu rinka gaya wa ƴaƴan makotanmu mu rinka gaya duk ƴaƴan da aka kawo mana mu yi musu addu'a har yanzu ai bahaushe yana da wannan ɗabi'ar idan an masa haihuwa idan yana kyautata zato ga wani ko uba ko yaya ko dan uwa ko malami ko makoci sai dauki dan ya kai mai to idan an kawo maka yaro ko an ce ka zo ka gani ko yar uwarka ta haihu ko yarka ko kanwarka to sai ka shafa kan yaron sai ka yi masa addu'a ka ce Allah sa masa albarka wataƙila kana faɗin wannan mala'iku za su amsa Allah ya sa masa albarka Allah ya amfanar da shi ga al'umma ga baki daya to bari ku ji abin da ya faru wa wadda annabi yayi alwala ruwan alwalar annabin shine maganin larurar yaro yace fa sharibtu min wadu'ihi sai aka bani ruwan alwalar annabi sai na sha sa'ib ibn yazid din da muke faɗa shine bai da lafiya annabi ya masa addu'a sannan ya bashi ruwan alwalar sai ya sha yace take wa qumtu khalfa zahrihi na tsaya a bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan ya mu wannan na sha ruwan sai na tsaya a bayan shi yace da na tsaya a bayan sa din ne fa nazartu ila al-khatami baina katifaihi sai kawai na ga wannan tambari na annabta a tsakanin sa guda biyu a nan baya kamar yadda muka sa wani yaro muka nuna ranar tsakanin kafada wannan kafada wannan kafada ko to wannan dan wurin da baya tabu wannan in an zo yin wanka to a nan wurin Allah ya dambara masa shi tambarin annabtan in ya cire rigarsa to sai a ga shi alamar wurin har yadda wurin yake za mu yi bayani insha Allah Ya ce sai daga ga alamar annabtan a jikin fatar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ƙarami haka mislu zirrul hajjalati kamar ɗan ƙwai haka kwai er, na kurciya shine mislu zirrul hajjalati ɗan ƙarami ba babba ne mai faɗi ba malamai suka ce yana da yana da yana da gashi alamar annabtanta annabi din akwai gashi a jiki mana Allah ya sa gashi ya dan tsutsuro ya tsutsuro ya tsutsuro a wajen Muhammadu Rasulullah din sannan kuma ya fi kusa da ɓangaren kafaɗarsa ta hagu mana ba tsaki yake cas ba ya fi karkata ta bangaren kafadarsa ta hagu yana fuskantar zuciyarsa kenan don daman zuciya tana wannan bangaren ne tana wannan bangaren ne Allahu akbar jama'a cikin fa'idodin da malamai suke faɗa wani zai iya cewa me hikimar da ta annabi ya shafi kan yaron nan sa'ib ibn yazid mu'jizan manzo Allah sai ta bayyana akan wannan bawan Allah har zuwa shekara 96 nan da ya rasu bayan hijira albarkacin shafa kansa da annabi bai taɓa yin furfura ba yayi kwarai kwarai gaske har mutu babu furfura akan shi eh Allahu akbar to kai din yanzu <laughs> kai akan makalla ko kai shehi ko kai malam ko kai uba kada kai ma ka ce in ka shafa kan wani bai zai furfura ba a ayo ai wannan kaga khususiyar annabi ne yanzu ai a ciki din akwai abubuwan da suke khususiyar manzon Allah ne yanzu kamar yin alwala a sha alwala a duk duniya ba wanda aka ce ya je ya yi alwala ka je ka shanye ruwan alwalarsa wannan khususiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama saboda kan wani malami ya je ya zauna ya ce zai ba mutane albarka ya je ya alwala ya ya kuskura baki ya tofar ya face hanci da tasono da majina da wane ne ya zuba mutane in an yi magana ya ce ga hadisi nan annabi ya yi alwala an ba wa sa'ibu ne yazid ya sha a'a ban da kai kuma abun mamaki an samu mutane da suke da wannan Ka ga mutum subhanallah saboda matsayinsa ko ɗaukakarsa ko shi malami ne ko shi wani wali ne in ya naɗa kansa ya daina wa mutane alwala na ba suna sha a garin nan an yi wannan alwala idan ya gama tattare ruwan alwalansa ake yi a zuzzuba a leda kamar fiye wata kai Allah sauwaƙe mana kai mutane su zo nan su yi ɗirkan wannan ruwa to wannan haɗa kai ne da annabi kuma kai baka isa ka haɗa kanka da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam to a gurin wani zai ce to shi wannan hatamin annabta yaushe aka gan shi ya bayyana malamai suka ce lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi sallama babu shi amma mala'ika jibrilu ne daga baya ya fitar da abin daga zuciyar manzan Allah din sallallahu alaihi ya sa masa shi anan a bayan shi daga baya ne jibrilu ya fitar masa da shi wannan hatimi na annabta ya sa masa shi a bayansa yaushe a lokacin da Allah ya aiko shi ya zama annabi da kafin shekara arba'in din nan kafin ya zama manzan Allah babu shi a gadon bayansa kuma wani abin mamaki ka Allahu akbar Allahu akbar lokacin da manzo Allah ya wafati Asma bintu Umais ta sanya hannunta a daidai wannan wuri na tambarin annabtan da ya wafati kawai ya ka nemi abin aka rasa Allah ya ɗauke shi kun gane ku tunda muna magana ne akan tambarin annabtan da ke cikin annabi ko kuma muna magana ne akan musulmi ya kamata ya san annabi so kun ji asalin wannan tambarin yaushe aka sa masa shi sannan kuma da ya yi Fati Allah ya ɗauke shi babu shi a jikinsa a lokacin tana tana tabawa da ta ji bata ji shi ba sai ta ce tabbas tu fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah ya wafati kware da gaske Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan hadisin yana nuna mana cewa annabi yana da tausayi ana kawo masa ma marasa lafiya yana musu addu'a tunda kaga an kawo nan ba Allah ya masa addu'a sannan yana nuna mana halaccin shafa kan mara lafiya ko yaro ko babba shafa kansa ya halatta amma banda mace musamman ta girma kai ya zama fitina ko yawwa kan wani ya je gaida matar wani ya ci ci kawo kankin shafa koyar wani a'a sannan wannan yana nuna mana hukuncin yin tabarruki da ruwan alwalar annabi jama'a ana tabarruki da gumin manzan Allah sallallahu ana tabarruki da ruwan alwalarsa ana tabarruki da jininsa wani ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaho za mu zo mu karanta nan gaba da ya masa kaho kun sai da ake kaho jini ake zukowa idan aka tsaga aka tsaga sai a kafa kafan sai a sa ana zuka ana zuka ana zuka wasu kuma kafan yake zuko jinin to idan an fidda jinin daga cikin kafan ai kifar da shi ake azubar to shi wannan wanzami da yayi wa annabin kafo jinin yana fito da shi kawai sai kafe shi ya shanye wannan jinin annabi ya gan shi mamaki ya ce to shi kenan wa wuta ba za ta taba ka ba ai kwarai to ya sha jinin annabi ya ce wuta dai ta nama ba ta shafe ka ba Allahu akbar kaga wannan wanzami ya dace ai kwarai da gaske shi kam garanti ko ba a biya kudin aski ba tamam <laughs> Allahu akbar ana tabaruki da gashin annabi a tabaruk bi atharin nabuwa kenan gashin manzo Allah ana tabaruki da shi sallallahu alaihi wasallam gumin sa ya tabbata riwaya sahiha gumin sa diba ake ana zubawa akwai mata take zuba gumin annabi a bata tana zuba shi a jikinta suna sa shi a matsayin turare bawalin annabi ana tabaruki da shi bawali so jama'a waɗannan gabaki ɗaya abubuwan da muka lissafa sun shafi annabi ne kawai kada wani ya zo ya ce saboda shi malami ne ko wani wali ina maimaita wannan saboda an zo lokacin nan ana bauta wa mutane kan wani ya ce ai wannan abin ai shi ma ya shafe shi shi ma zai iya yi to mun ji wannan ko قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك bin حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيدة الحمامة wannan hadisin imamu tirmizi ne ya ruwaito shi kuma ya ce hadisi ne hasan Sahi. da sauran malamai jabir bin samura ya gabata cikin sahabbai da muka yi bayani a kansu yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsakanin kafadan annabi yana ne magana akan wannan tambari a tsakanin kafadar annabi akwai wani nama nama ne da ya dan tsuro a jikin fatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana motsi ma idan an taba shi gashi nan hamra kamar ja haka shine guddatan hamra mislu baydatil hamama kamar kurciya dan karami haka ni na gani da idona in ji wannan sahabi yana daɗa tabbatar mana lallai akwai wannan tambari na annabta din Allahu akbar kaga wannan shi ya nuna yaƙini shi kam ya gani wani dalili yakan sa su gani din tunda asali daman da mayafi a jikinsa ai da mayafi ko riga a jikin shi to amma wani lokacin yakan yaye ko rigar ta ƙasa ko mayafin ya yi ƙasa sai su gani akwai wanda ya zo ai za mu zo shi ma nan gaba za mu karanta yana so ya ga mayafin ai ya ga wannan tambarin sai dan janye ya dan fusga dan mayafin annabudin din kamar kuskure haka yayi ya zo ta gefen sa ka ya dan ja haka yana ja sai riga sai ta sauka sai ga alamar tambarin annabta karara annabi ya juya ya ganshi sai ya bude masa shi ma sosai yayi haka ya gani ma'ana ka gani ka kara imani ka ka ɗauka jabu ne Allahu akbar Allahu akbar قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا يوسف ابن المجاشون الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن wannan hadisin imamu ahmad da imamu dabarani a cikin al awsat da imamu tirmizi duk sun ruwaito sahabiyar hadisin ita ce rumaisatu rumaisatul ansariya shine ba washe yake cewa rumaisa'u rumaisa bitha rumaisa ko Rumaisa kai akwai rumaisa kai akwai kuma Rumaisa un um musulmi ita ce kakar asim ibn umar ibn qatadat al-ansari tabi'i ne sananne ita wannan matar sahabiya ce tana da hadisai kwaya biyu a duniya da tarwaito ita ma Allah mata albarka ɗayansu wannan wanda muka karanta na biyu kuma ta ruwaito hadisin ne akan sallar walaha da manzan Allah yake ta ruwaito daga nana Aisha take cewa ni kam lalle na ji annabi yana hadisi na ji annabi yana karantarwa tana tabbatar mana da ita fa ta saurari annabi kaga ita sahabiya ce kenan sannan ta ce kuma ta ganshi da ta so ta sumbanci tambarin annabtan nan alladhi baina katafaihi wanda yake katifaihi tsakanin kafadin guda sa guda biyu ta ce min qurbihi saboda tsabar kusancinsa da ni la fa'altu da na da na ga dama saboda ina dab da annabi ko ga tambarin annabta nan ina gani kamar in sa baki in sumbanta da ina so da zan yi haka ta ce na ji shi yana faɗa ga abin ta ji shi yana faɗa ɗin naji yana cewa li sa'ad ibn mu'az yawma mat dangane da sa'ad ibn mu'az a ranar da wato ya rasu ihtajja lahu ihtazza lahu arshur rahman Allahu akbar ranar da wannan bawo ana sa'ad ibn mu'az ya rasu malam sai da al'arshin ubangiji ya girgiza saboda darajarsa da matsayinsa al'arshin Allah sai da ya raurawa saboda wannan bawan Allah ya rasu ku rike sunansa sa'ad ibn mu'az to a nan gurin abin da nake son mu lura da shi da kyau shine um, annabi yana kusa da sabansa ko kuma mutum ne wanda yake yana da mulatafa yana da tausasawa in har a ce wanda yake kusa da shi ko wanda yake mai hidima ya ce kamar isin bance shi wannan yana nuna wato ba zaman dudu suke yi da mutane ba ba tsoratar da mutane yake ba sallallahu alaihi sallam. ita wannan rumaisa din tana ba da wannan labarin ne lokacin da ta ga wannan tambarin annabtan fa tana yarinya dan karo ne ce ah, to ya kuma tana babbar mace za ta ce za ta sumbanci annabi a'a tana yarinya ne yawa tana yarinya ne karama tana kusa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ga wannan tambarin annabta din kuma ta nuna maka cewa da ta so irin yadda yara suke wa annabi ita ma da ta yi dan annabi yara suna zuwa sumbance shi ya sumbance su yau sallallahu alaihi wasallama da yana sallah yara suna hawa gadon bayansa yara su hau gadon bayan shi hassan da husaini ba mutum ne mai koran yara ba duka baya haka sallallahu alaihi wasallam yana da rahama yana da jin kai sannan sai ta ba da labari dangane da abin da ta ji annabi ya faɗa wato saboda mutuwar wannan sahabi al'arshin ubangiji sai da ya girgiza don farin ciki wato allah ya kawo ran wannan sahabi wajen shi ba wai bakin ciki ya sa al'arshin ya girgiza ba wannan sa'ad bin mu'atsin ya jama'a za mu zo kan tarjamarsa wata rana in hadisinsa ya zo ya musulunta ne a hannun musab ibn umair a ina jin an san musab ibn umair wannan yaro matashi da shi ma za mu zo kan gabar nan gaba dan gata wanda in musulunta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutum farko da aka fara tura shi Madina ya bude ta da karatun Qur'ani ambasada na farko da manzala tura shi madina musab ibn umair wanda shi yake bi gida-gida yana kai ƙur'ani, yana karantar da da mutane kafin su musulunta a madina sai je kwankwasa gida ya ce in karanta muku ƙwar'ani sai su ce dan karanta mana muji ji me qur'anin lokacin ba su musulunta ba sai ce to ku saurara ku ya iya karatun qur'ani oba tilawa masha Allah tabarakallah E, yana yi yana yi malam laraba nan to da yake suna jin larabci suna kada kai suna kada kai suna kada kai ce kai wannan maganar ba daga bakin dan adam bane daga Allah ne malam ya musuluntar da mutane da yawa a Madina ta dalilin Qur'ani kurum Qur'anin zai je yana zuba tilawa su kurum ai ana da'awa da karatun Qur'ani kadai da'awa karanta shi kurum akwai ko a ƙasar nan ai akwai wani wani wani kafiri da ya ce wani do Allah wannan this your Quran that your people are reading please can you help me with it I just want to hear it wannan Qur'anin da mutanen ku suke karantawa ina so ina jin sa do Allah ka dan taimaka min mana yace dadi yake masa yana jin dadi ga sayyidina Abubakar idan ya tashi yana yin sallah a gidansa yana da masallaci a gidan shi yaran yahudawa sai su zo su kewaye shi su kewaye masallacin da mazansu da matansu suna sauraron tilawa abubakar ta haka yake sa suke ta musulunta sai su yaran yahudawan iyayensu ya su rinka koransu ku daina zuwa wajen abubakar har ma aka fara magana wannan mutumin ya ne zai zo yana ta mana abin yana yana ta mana karatu mutane suna ta musulunta qur'ani ya shek qur'ani shi wannan musa ibn umair wanda eh, ina so ku ji falalar shi wanda wannan sa'ad ibn mu'az ya musulunta a hannun shi shine da aka je yakin uhud duk sahabbai kowa ya dauki makami ana ta kokarin ya za a yi ya za a yi shi kuma yana tsaye yana ta bin bayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kamar yana ta bin bayan manzon Allah kariya yake ba annabi shi kawai yana lura waye zai kawo annabi farmaki ba zai bari a taba annabi ba in annabi ya dama sai ya bi shi can in ya hagu sai ya bi shi can wani bodyguard ne na manzon Allah a yakin Uhud kuma amma abu mamaki a ranar din aka kashe shi shahada auna shi suka yi suka gane shi shi ba wani kafirin yake sawa a gaba ba a'a shi annabi yake ba kariya suka ci to bari su fara buge shi haka suka kashe shi yayi shahada yana cikin shuhada wa Uhud yau in ka je ziyara makabartar Uhudu to ka kai wa Musab ibn Umair ziyara amma abun tausayi aka ramaka kallahu abun tausayi malam bi idu ba irin rayuwar da mutanen nan suka yi kaji ko wannan bawa Allah da ya mutu wallahi aka bincika karab kacab abin da za a sa masa likafani a cikin abin da ya mallaka babu likafani babu sai dan yankin kyalle kwaya daya idan aka lullube kansa sai kafa ta bayyana in an lullube kafar sai kan ya bayyana sabai suka ce ya manzan Allah babu abin da za a lullube wannan bawan Allah manzan Allah yi zubar da hawaye ya ce ku ɗauki tsumman ku sa masa a kansa sauran rabin jikinsa da bai samu likafani ba ku samu ganye ku sa masa ku binne shi kawai haka ka duba yadda mutanen nan aka kalla wadda gaba ba su ɗauki duniya wani abu ba da kafani ni da kai yanzu rigunan mu nawa riga riga kala nawa amma da nan manya-manyan bayan Allah sabon annabi sun mutu li kafani ma babu li kafani babu a nan da yawa an zo sai a rasa me za a binne mutum sai a ɗauki kafanin mutum ɗaya a yanka shi wa mutum uku yau ya tafi baya nan dafa a maka wannan shi musaf din nan riga ba sauran da kai sa riga turare ba wanda kai sa turare ana ce da shi a tsaro ahli makka shi ya fi kowa sa turare a maka idan ya sa turare ya bi layin nan wala kowa sai ya ji kanshi bayan ya wuce amma ka duba ya mutu babu likafani so tara duniya fa ba shi ke nuna wai Allah yana son ka ba muna faɗi wannan muna maimaita dan Allah baka wani abu na duniya wallahi tallahi ba shine ke nuna Allah yana son ka ba yanzu ba gashi arna ba ai akwai arna kafirai su faɗa da ubangiji amma Allah yana ta ba su duniya ya ba su duniya ya ba su mulki ya ba su sarauta ko ba ka bane su mallaki abubuwa wannan ba shi ke nuna cewa kafi kowa ba mahaukacin mai kuɗi shine yake ganin cewa yana rayuwa a unguwa gidansa ya fi na kowa ko motarsa ta fi na kowa ko rigarsa ta fi na kowa ko yana da kadarori ya fi na kowa yana ganin cewa wai shi ya fi kowa wannan idan mutum yana da wannan tunani ya kamata a kai shi a ɗaura masa turu kai kwarai da gaske Allah ji kan Musa ibn Umayr to shi ya musuluntar da wannan Sa'ad bin Abi Waqqas ai wannan wannan Sa'ad bin Mu'az Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to shi kuma me sababin rasuwarsa hadda da ya rasu din al'arshi ubangiji ya girgiza ya je yakin Uhud ya je yakin Badar a yakin khandak yakin Gwalalo anan ne aka ji masa launi aka sare shi aka zo ana mai jinya da aka zo ana mai jinya manzo Allah ya ce ko ku kafa mun tantin sa'adu a cikin masallaci na ka a kai shi gidan shi ku kafa mun tantinsa inda za a mai jinya a cikin masallaci na liya'udahu min qarib dan in je rinka gaishe shi kusa da ni kullum annabi zai shigo masallaci sai ya duba shi idan zai fita sai ya duba shi malam jini ne ita zuba a jikinsa aka ce ta karkashin tantinsa sai ga jini yana ratsa tantinsa yana shigowa har cikin masallaci sai dai a ɗeba ƙasa a zuba kwanta a masallacin ana masa jinya sai da wata guda bayan wata guda Allah ya dauki ransa a watan zulqa'ada shekara ta biyar bayan hijira annabi ya bar duniya yana da shekara 37 ka ji dan Allah mana shekara na 37 kawai an binne shi a baki'a baki'ul gargadi wannan makabarta ta kusa da masallacin annabi Shi ne mutumin da fa ranar da ya rasu wannan sa'ad din ranar da ya rasu annabi ya ga Allah yana ta saukar da mala'iku suna ta sauka sahu sahu yace me ya faru ne lokacin bai da labarin mutuwar aka ce ai sa'ad ne ya rasu yace haba tilka mala'ikatun nazalat li jinazati sa'ad ibn mu'az habba ga mala'iku shine ashe suka sauka dan su yi wa sa'ad dan mu'az jana'iza malam kaji bayin Allah da idan sun mutu mala'iku ke saukowa su yi musu sallah dan Allah akwai waliyin da yafi wannan amma ka san tarihin sa ma an boye shi ba amma ba da tarihin sa ba sai dai wasu daga wanda ba su yi komai ba su ake zuwa a yada a yanyana sunan wani abu shi wani yanyane kuma duba irin waɗannan bayan Allah manya manyan sabai. yanzu waɗannan mutane ya kamata a yi musu tukuici da zagi bayan Allah waliyan Allah a ce an yi musu hukunci da la'anta mutum ya zama addininsa sai dai ya rinka la'antar su malam shi yasa wanda Allah ya datar da shi sunna yana kan hanyar sunna yana karatu yana sauraron ilimi to ya zuba ruwa a ƙasa ya sha ya dace malam insha Allah ba za ka bata ba ba za ka bata ba to wannan bawan Allah shine yake ba mu labari ai wannan bayan Allah take ba mu labari al'arshin ubangiji kansa sai da irin rawai ikarkada saboda mutuwar wannan bawan Allah akwai waliyan Allah a ɓoye a ɓoye Allah ina son su suna son Allah قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب إبراهيم بن محمد هنا تشيارا علي بن أبي طالب يتشي كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين wannan bawan Allah yake cewa Ali bin Abi Talib idan dai zai sifanta annabi sallallahu alaihi wa to yana bayani akan cewa manzon Allah yana da tambarin annabta a tsakanin kafadinsa kuma annabi daman shine kuma cikamakin annaba haka Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin yace hadisi ne Hassan, gharib wasu لمن sun حديثا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة ابن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدث قال حدثني أبو زيد أمر بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ya aba zaid udnu minni famsah zahari famasahtu zahrahu فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات وانا حديث امام الترمذي ne ruwaito shi kuma hadisi ne wanda yake sahihi ingantacce sahabinsa shine abu zaid amru bin akhtab al-ansari mutumin madina al-a'raj yana cikin sahabbai shahararru kuma ya zauna a basra shine ke mana ruwaya cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wa ya shafa kansa da annabi ya shafa kansa ya masa addu'a ya ce ya Allah ka ƙara wannan kyau ka kyautata halittarsa aka ce sai da ya kai shekara ɗari wannan bawan Allah abu zaid amur ibn al-akhtab sai da ya kai shekara ɗari bai furfura ba shekara ɗari ya share cur ba furfura ko kwaya ɗaya a jikinsa illa daga baya aka samu furfura ɗin kaɗan a ce mutum yana shekara ɗari ga furfurar da bata wuce a irga ba mu da kai yanzu nan saurayi ma za a gan shi da furfura saboda takaliful haya me yake kawo farfara damu akwai halitta akwai wanda da mutum yana yaro mana da akwai wanda kuma damuwa ma takan sa mutum ya furfura akwai yawan shekaru yakan sa mutum ya furfura bacin rai da yawan tashin hankali yakan sa mutum ya furfura da yawan tunani za ka ce ka duba wani gaba ɗaya ya yi furfura bai tsoho ba akwai matsaloli na taɓa haduwa da wani wani ƙarini na wani aboki na gan shi da abin nan na ga gaba ɗaya ya shayyabe ni dai sanar kamar ban gane shi sai wane sai wane ya aka yi lafiya ƙarar to ni dai ban ce ba lafiya ba to kuma ta takalif ne na abin nan an shiga rikici da yawa a rayuwa a buga wancan a fada wannan amma wallahi tare muka yi tsalle-tsalle da guje-guje shi yaya amma gaba ɗaya ya fita daga hayyacinsa shi yasa ita kanta rayuwar nan mala in baka yi wa kanka seti ba wato lokacin tsufan ka bai ba sai ka tsufa akwai wanda daman ya kamata yi fa lokaci ne dole ya shekarun sun kai in mutumin da ya tsallaka ya kai shekara arba'in dole ya saurari furfura ko talatin da wani abu ma dole ya saurari furfura amma mutum yana shekara ashirin da wani abu ko dan goma sha kaga gaba ɗaya masha Allahu alaihi la ya afi ma to wannan yana cikin falalar da Allah ya bashi kenan shi wannan yana da masallaci babba a garin Basra ya shahara masallacinsa karatu ilmantarwa sallah da masallacin ishahara ya yi ruwaya da yawa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kokuka sun kai goma sha uku ya halatta tare da annabi ɗansa almajiransa ne mana cin almajiransa akwai ɗansa ya zauna ya karantar da shi karatu su anas ibn sirin duk sun ruwaito da gare shi hadisansu suna nan a cikin littafan hadisi banda bukhari ya rasu a lokacin halifancin abdulmalik ibn marwan to shi ne yake cewa manzan allah ya ce da ni ya aba zaid ya kai abu zaid udnu minni matso kusa da ni annabi ya ce da Allah matso kusa da ni yake gaya masa famsah zahari ka shafa mun bayana ya ce famasahtu zaharahu sai na shafa bayan shi ina shafa bayan annabi fawaqa'at asabi'i alal khatami sai gashi yan yatsuna sun taba wannan tambari na annabta din mai riwaya wajen sai ce me alkhatam me wannan tambarin yace sha'aratun mushami'at guri ne da yanzu ina shafawa a bayan shi sai na ga gashi kamar gashi ne ya tsutsuru a wurin haka ashe daidai kan hatimin annabtan dan ya fito fili sai Allah ya tsutsuro da gashi a wurin ya rubuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah Allahu akbar kaga wannan dai iya dai garanti tabbas kenan shi wannan din ma annabin da kansa yace shafa mun bayana ka duba tawaduwan annabi saukin sha'ani irin nasa yace shafa mun bayana annabi fa mu yanzu da mutanen mu in sun kai wani matsayi saboda ko malinta ko sarauta ko na ba sa fa gaisa da mutane a miƙa hannu a gaisa ka isa akwai wani basarakin da ya shahara a ƙasar nan suna nan ba ba duk wanda ya kuskure mika masa hannu to ya mutu insha Allah ta'ala ba a mika mai hannu aka ce yana so ma mugunta sai mika maka hannu saboda bala'in tsafi eh? wani ya kuskure bai sani bai je danka masa hannu ya karbe aka ce wayo yau wannan kan ma'aizancinsa ya kare yana rabuwa da shi 'yan kwanaki ya kumbura ya rinka fitar da abuwa kurin ya mutu dan adam guda ɗaya fa saboda gargajiya to haka sun wa cikin malamai waɗanda malamai ne an zo gaishe sai dai a durƙusa daga nesa a dunkule sarki an dunkule masa kai wa karam kallah a dunkule ma kuna lafiya lafiya kalau ya gajiya alhamdulillah to sannun ku an gaishe ku an gaishe ku aka ba zai miƙa hannu a gaisa ba shi hannunsa ba a taɓa to yau ga annabi ya ce wa wani cikin sabansa shafa mun bayana ya eh, dai karewa kenan ko shafa mun bayana irin wannan ɗabi'a ɗin ana wannan karatu ne jama'a don mai koyi tawadu'u, da yin ɗabi'un da za su ƙara ma kusanci da kai da mai da mutanenka yanzu kamar misalin uba ne ya zo ya ce wa ɗansa yanke min farce na ka miƙa masa ƙafa, ɗan ka yanke maka farce ko ka ce kai wani abu yana ci zana duba mun ganin bayana me yake cizo zana ka matso da shi kusa da kai ƙwarai da gaske da ma nesa nesa tsakaninka da shi kilomita kaza yana can zai durkusa na wuni lafiya ya ai eh, na a matso da su kusa da mazan su da matan ko ba haka bane ba so in kun lura rayuwar annabi din tana tana mana wani gini na musamman kuma ba kuma ba wai ba wai reni ba wai mutum ya ce wai ya matsar da yayansa kusa da shi ko na kusa da shi suna kai wai reni yara za su rena ga ba anan ake reni ba ana so a samu hanana kaunar juna ko ba haka bane ba kaunar juna yanzu wani yaro kwanaki zo ke fita ya ce babansa baya da lafiya yana kwanci shekara nawa a kwanci ya ce wallahi malam saboda rashin lafiyarsa ko ban ake ba ita shi ni nake ɗaukansa in ji yaron yake gaya mu Yaro nan ne masa addu'a ta albarka kuma ne masa sha'awar ni'imar da Allah yi masa na hidima wa ubansa yace wallahi malam ni nake daukan shi in kai shi ban daki yayi tsuguno in ya gama ni nake masa tsarki ce wallahi haka zan ɗauki toilet paper in sa hannu in goge masa bayan gidan nan in sa masa ruwa in masa tsarki ubana ne ya ce bai da lafiya kuma bai mutu ba kuma ya ce malam saboda wannan duk abokanai na sun shiga jami'a sun yi karatu wani ya yi digiri ya gama ni kuma ina zaune abin ya ce abin yana damunsa me yasa ma ya zo magana ya ce a halin da ke ciki yanzu kuma Allah ya jarabe shi ga kannansa yan mata guda uku sun taso a hakan kuma shi aka sa a gaba ya ce haka nake fita in je na yi buge-buge in dan nemo abin da za a dan cin abin nan da uban ya tashi bukata ni kadai zan iya kula da shi ya ce duk yan uwan mahaifina sun watsa da shi yayyansa da kannansa akwai yan uwansa masu hali wallahi sun zuba da shi ni kadai nake matsayi zuba. ya ce to wannan din shine ya zo yake yin fatawa wani ne wani sama masa ko zai tafi ko dan sanda ko soja ko menene wai to yanzu ya zai ga mahaifinsa kuma ga kuma gida shi yake a wannan ga kuma aiki ya samu kuma yana cikin wani hali magani ma dan wanda za a kai wa mahaifin amma haƙura ma da kai shi asibiti ka duba ɗaya Allahu akbar Allahu akbar ɗaya ɗauki uban sai kai shi ban ɗaki ya ce wanka wallahi har wanka nake masa irin paralysis ɗin chronic paralysis ya samu baya iya komai sai dai numfashi abinci ma sai dai a ɗuɗɗura masa to ya kaga wannan ya matso da ɗansa kusa da shi da ya tsufa ɗansa ya zanto kusa da shi in nesa nesa ne duk gudun ka za su yi wallahi mu yi kokari mu canja fa mu gyara dama ce ‘ya'yanka su zama kamar abokananka kuna tare da su ku ci abinci tare ku wani lokacin ka ɗauke su mu wato hausawa ne muna da wasu ɗabi'u al'amuran duniya sai su hana mu alaƙa da iyalanmu yanzu ba larabe haka kurin wani lokaci ya haƙura zuwa kasuwa ya haƙura da zuwa aiki kun an samu wani hutu sai ɗebi iyalinsa gaba ɗaya familin da manyan 'ya'yansa da ƙananan da kowa da matansa i zuba su a mota mota ɗaya mota biyu ya ɗauke su tafi hadika wajen shakatawa a dafa abinci su zo su haɗu gaba ɗaya gidan da shi da uwar yaran da komai su zauna su hira su tattauna a yi tsalle-tsalle ma in akwai abin tsalle-tsalle a shiga daji a yi da sauran saboda ya nuna masa wato lalle nasu ne A mu yanzu akwai mutanen da 'ya'yansu ba ba sa iya haurawa su je falansu inda suke ba a zuwa tsakaninsa da su in yi sauko kowa yana zuwa damu kowa zai durkusa gaba daya matan su durkusa masu aiki masu durkusa alaji ya sauko ya'ya masu durkusa alaji zai gangara zai tafi wallahi malam shi kadai malam gaina an gaishe ku lafiya kala lafiya kala daman kafin yanzu an fito masa da mota yana zuwa an bude masa ya zauna ya zuba tambi yana zuwa wallahi wannan ba rayuwa ce mai daɗi ba dan adam akwai mugun san mulki da sarauta amma ina akwai wanda kuma za ga bil aks wallahi akwai wanda za ga da shi da ɗansa kamar abokanai ne hira sosai wasa da dare akwai wanda ya ce wallahi ni ma ruwana da zuwa wani guri wurin babana nake zama wallahi malam zai ji wannan ɗan ran da uban ya mutu zai kuka ya zubar da hawaye so yana da kyau mu jawo 'ya'yanmu kusa da mu mu jawo yan uwanmu kusa da mu mu yi respecting kanmu za su yi respecting ɗinmu ku kula da wannan hadisin annabi ya ce wannan mutumin buɗe mun gadon bayana shafa mun bayana kamar ka ce yi mun susa yanzu ka ɗauka kamar ka ce yallaɓai shi ne zai zo ya ce abana yallaɓai da ba a ganin zamansa ba a ganin tashinsa in fa za su zauna su yace duk buɗe riga ko a zauna in za su tashi ma haka ka duba yadda aka mai da dan adam malam kamar me ba za a ga zaman su ba za a ga tashin su ba in za su hau doki ba za a gani ba in za su sauka ma ba za a gani ba in za su shiga mota ma ba za a gani ba dan adam fa wannan mutumin fa kashi yana kama shi da gudu ya tafi ake wallahi gudawa an ta kama shi ba kyau dauki rayuwar duniya sauƙi sai ku hutar da kanku muna fatan Allah ya hutar da mu so wannan yana nuna mana gadon bayan mutum ba al'aurarsa ba ne dan da al'aura ne annabi zai ce a duba masa so dan mutum gadon bayansa ko a gidan shi gadon bayansa a waje ko wani ya ga gadon bayanka ba al'aura ba ne al'auran namiji daga cibiyarsa ne a ƙasa cibiya to ko wando ne ma dai gajere mutum ya sa ya zama yana da girma ya rufe cibiyarsa ya zo gwiwarsa wannan ita ce al'aurar mughallaza ga ɗa namiji so da ya ce duba masa bayansa kaga ba al'aura ban da al'aura ce ba zai ce ya duba ba wannan sahabi kuma ya samu ɗaukaka da sharafa ta yadda ya taɓa gadon bayan annabi sannan wannan yana nuna mana kwaɗayin sahabbai dangane da san wato su samu wani wata sunna daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda za su kare da shi saboda yanayi na lokaci za mu dakata ana abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ya mana arziki ya ba mu lada muna kuma tawassuli da wannan littafi da muke karantawa da ya shafi manzon Allah Allah ubangiji ya tashe mu a ƙarƙashin mabiya annabi din kuma ya kyautata rayuwarmu ya fi mana mu. duk wanda yake da wata matsala ko damuwa ko cuta ko rashin lafiya ko bukata Allah Ubangiji ya yaye masa Allah ya yi masa Allah ya datar da mu wannan yana cewa da Allah karmaka lahu a ya kawo wani hadisi ne ai mun karanta shi sai ka zo sai maka bayani wanda ya rubuta wannan hadisi manzala laysa bil qasiri wala bil tawili hasanul jism yukana sha'ruhu laysa ka dan ke wani abu bijadin wala sab launi idza masha takaffa manzo Allah ba dogo ne can ba gajere ba yana da kyakkyawan jiki ah, babu babu furfura a cikin gashinsa mai yawa sallallahu alaihi wa sallam mutum ne wanda yake ba wada ba ko ba gajere ba ba mai dunkulallen jiki ba ba kuma can dogo ba sannan kuma gashinsa ba dunkulallen gashi bane irin nawa da naka shine bi ja'adin wala sabt ba kuma dogon gashi ne da shi kamar na doki ba sallallahu alaihi wa sallama kuma ba ja bane kamar jan bature fari ne sallallahu alaihi wa sallama idan yana tafiya kamar yana gangarowa daga wani wuri in karanta wannan hadisin ko wannan yace da Allah mai ake nufi da laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ana nufin lalle kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku dangane da manzon Allah ku yi kyakkyawan koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama shine abun koyin ku shi za ku sa shi tabarau da za ku hanga ku yi aiki da shi yaya ummu sulaim take ga manzon Allah babbar mace tana cikin sahabban annabi kuma mata manya wanda annabi yana kai mata ziyara saboda matsayinta matar abu talhat al-ansari kenan tana da matsayi tana da ɗaukaka um, har ta ruwaito hadisi mai tsawo dangane da kissanta ko ce malamai su ruwaito hadisi mai tsawo dangane da kissanta da ita da ainihin wato mai gidanta tana cikin dai yawan manyan sahabbai Allah ya yarda da ita subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh